akwai rashe-rashe da aka yi mana a wannan unguwa kuma yana da alaka da wannan masallaci muna buƙatar yan uwa da su taimaka da addu'a ta musamman da wannan mace-mace da rashe-rashe da aka yi ta yi mana gaba daya na farko akwai mahaifin ɗan uwa injiniya abdullahi adam musa dutse shine alhaji adam musa dutse nan nndc kwatas da ya rasu a nan aka masa sallah muna fata Allah gafarta masa Allah sa ya huta bayan shi akwai mutumin da da shi muka tafi muka binne shi wannan dattijan a mota dai ni tare muka tafi da shi shi ne alhaji lawan a nan bayan gidan alhaji alasan shekara yake wannan dogon gidan nan wanda yake zaune a cikin gidan da shi muka yi sallar na wannan da cire da Allah ya mai rasuwa Allah ya ji kansa Allah ya fi masa baban su Hamid baban su Habib baban su Mudassir baban su Abdulrahman da shi Abdullahi shi tare muka tafi da shi mutumin tare muka binne shi wannan da cire aka dawo a mota yana ta ban hakuri yana bayan kujerata shi a lalaba wannan sai hakuri wannan sai hakuri Allah ji kansa Allah ba da haƙuri Allah ji kansa ina tunawa na sauka a mota nan haka dai haka ne muka rabu da shi dai yana nuna damuwa insha Allah malam sati guda cif cif sai gashi shi ma mun zo mun kai shi kusa da dattijon inda muka binne shi shi ma shi kabarin su yana kusa wallahi malam mu mutuwa ce wadda take mai ban tausayi ranar juma'an nan tafsirin da aka yi anan masallacin da shi aka yi duk makoci ne duk yan uwa sun san shi alhaji lawan kullum da shi muke sallah mutum ne mai sallah ƙwarai kuwa kullum ne da shi aka yi karatu da shi aka yi komai aka gaisa da shi da komai karfe tara da rabi karfe goma duk an ta magana da shi ya shiga gida cikin dare wannan ciwon da yawancinmu muna da shi wai sunansa olsa yawancinmu ai muna da olsa ashe olsan nan ba ta da kyau ita ta tashi masa kamar da wasa duk mai ciwon olsa ya sani idan dauki dan magnesium din sai sha yan kwayan sai sha dan waye to ba ta da daɗin sha'ani in ta tashi kuma ina gaya maka malam duk wani ciwo ka roƙi Allah raba ka da tashin ciwo cikin dare bai da daɗi malam gwanda ya tashi ma da rana ido na ganin ido amma wallahi ciwo yana farka mutum cikin dare ya fi muni kuma ya fi tsanani kamar da wasa ciwon da ya tashi masa dan uwansa ya gaya mu yana bauchi suna chatin da shi likita ne karfe ɗaya da wani abu yana tura mai ce wallahi walsa ta ta tashi na kamar dutse aka ɗora zafi zafi me zan sha sai ce ka duba wani magani ka saya mana ya ce duk an rufe kemis ya ce ba ka da wani ajiye ya ɗauko wani magani ya nuna masa ya ce to kaɗan sha shi ya ce na sha ɗazu ya ce to kaɗan ƙara sha ya sha ana tunanin za a kai shi asibiti za a kai shi asibiti yana tunanin samu sauki aka ɗauke shi an ce ba a wuce gidan murtala ba ya mutu ya tafi insha Allah mutumin nan bai san zai mutu ba sai dai kawai imani na musulmi kamar fa yadda muke karatu nan ne da kai yanzu ni ga kana kallo na ina kallon ka muna magana duk an gaggaisa da kai gobe da safe a waye gari a ce mana ka mutu akwai ciwo lailawan mutumin mu ne kuma dan uwa ne mai sha'awar karatu duk karatukan da ake a masallaci nan kowanne yana zuwa ga tambaya yan dai yana cikin mutanen da suna yawan tambaya na a masallacin nan in na gama karatu in na zo zan shiga mota zan tafi sai ya zo kwanan nan tambayan karshe da yamma na yi wani bayani akan wani abu ya tsaya ce a ah, yanzu malam abin nan haka yake ashe na ce kwarai kuwa ce a ah, ah, ah, kai mana Allah ya mana afuwa Allah ya karshen abin da muka yi shi ya rasu masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa da rahama Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa yan uwansu Allah ya ba su haƙuri to akwai wasu yan agajin mu dan uwa musaddiq da Aziz su ma Allah ya jarabe su da mace-mace da aka yi ta yi mahaifinsu ya rasu kwana uku a yi musu addu'a a matsayinsu ne agajinmu masu taimaka mana Allah ba su haƙuri Allah ji gansu duka waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya a cikin waɗannan kwanaki da wanda suka gabace mu duka muna musu addu'a Allah ya fi musu kuma irin wannan mutuwa jama'a mu ɗauke ta wa'azi da izina duniyan nan wallahi ba ta da daɗi wallahi na gaya muku wallahi ba ta da daɗi ba ta da daɗi kuma ba ta da garanti na san rashin daɗinta ba wanda ya isa ya ce ga ranar da zai mutu ajalin yana bin ka baka sani ba kuma duk wani abin da ka sani ka mallaka ko wani abu kana da shi za ka tafi ka bar shi mutumin nan nan da nan ya mutu su fatul bari suka yi masa wanka rana asabar muna karatun bukhari za mu yi karatun bukhari ana aka gaya mana cewa kafin a yi mai sallah na je duba shi ba kowa an gama yi masa wanka ga sha a garejin kofar gida daga shi sai shi sai makara kawai ana jiran sha ɗaya ta yi saboda sanci shi kowa babu kawai an gama shi kadai nan aka kawo shi aka haka abin yake yanzu yanzu za a yi maka yanzu ne za a kwaɓe maka riga a maka wanka a naɗe ka alikafani a ɗora ka a wannan makar ka je ka ga gurin a matsayi kabarin tsakanin kabari da makabari a matsayi aka cusa shi ya ma yi wa kabarin yawa aka daɗa sassaƙewa a matsayi haka aka sa shi ba wanda ya ce don Allah a fasa kabarin na a bubuɗa shi haka aka sa shi a takure fuskarka tana kallon ƙasa ka tana yana taɓa ƙasa shi ne fa ƙarshen mu fa kowa ya binne ka kowa ya tafi ya buga ya tafi harkar sun zancen ka ya kare kawai bayan kwana biyu a zo ana ta kasama ka da rigarka da akawun ɗinka ce shikenan me abu mai daɗi a cikin wallah ba wani abu mai daɗi ban da bin Allah wallahi ina gaya muku duk wanda ya samu damar bauta Allah wallahi ya maza kai sallah ka je wajen karatu ka samu ilimi ka je inda za a yi ta tunatar da kai Allah kurin shi ne maganin wannan duniyar amma wallahi mutum ya miƙe kafa wai ya ɗauka wai wannan duniyar wai zai kai wani kwana ko wani abu ina mutuwa yaudara ce da ita ba wanda ba ta bugewa amma in kana cikin kullum kana cikin aikin alheri baka da damuwa ka yi wuridinka ka yi salatinka ka yi kana kiyayewa kana bi ba za a daina komai ba ba abin za a daina yi za mu fita kasuwa za mu je aiki za mu je gona za mu nemi abinci saboda ba za mu iya rayuwa ba dole sai mun yi wannan sannan kuma za mu nemi lahira to mai aibu shine wanda zai zo ya jarabtu da wannan duniyar wai baya so a tunatar da shi Allah mutanen da suka mutu a masallacin nan wannan masallacin ka gana mutanen da suka mutu wallahi ba su lissafuwa cikin yara matasa cikin dattawa cikin waye cikin makota ba za su lissafuwa mutuwar ta isa tafiya ake kawai put wannan ya tafi wannan ya tafi wannan ya tafi yanzu wasu fatul bali suke suke jajanta mu wai ana ta mutuwa malam wane ya mutu wane ya mutu nace to mu ma muna hanya ne ai ai duk lokacin da kaga wane ya tafi to akan layi yake wato an ja shi ne wato kai ma ka matsa ka gane ai muna layi ne ai wane ya mutu ko to an ɗauke shi to sai kuma ka matsa kai kuma za a ja na gabanka, ka to sai ka matsa ko baka matsa ba ma wani a baya zai turo kai shi, ka kara gaba mana wallahi wallahi ba wannan ya ce menene hukuncin sallar jam'i daga gida bai halatta ba a yi sallar jam'i a bi sallar jam'i a gida bai halatta ba sai da in mace ce mata aure ita tana da uzuri wasu malaman sun ce in tana kusa da masallaci za a iya ba ta hukunci kamar masallacin mata to sai ta iya bi gidajen da suke dab da masallaci suna iya ji ko da an ɗauke sauti za su ji ƙarar ladan to za su iya yanzu kamar ga masallacin matan mu ai kun ba a haɗe yake ginin ba amma za su iya yin sallah muna sallah tare to haka maƙotan mu za su yi wannan yace hadisi ya zo yana magana akan falalar bin mai kiran sallah a faɗi abin da yake faɗa to malam idan yace ce a salatu khairun minan nawmi fa sai ka maimaita hayya ala sala hayya ala fala ne ake cewa la haula wala quwwata illa billah ko sallu fi rihalikum abin da ya faɗa shi za ka faɗa Allah ƙara wa malin lafiya da nisan kwana mai amfani tambaya ta nan shine akwai ciwon da yake fitowa wa mutum a hanci sai ya cinye hancin gaba ɗaya har ana ganin harshensa ta sama lakiyar wurin yana wari shin ya halatta a saka masa zinari a wajen kwarai kuwa in dai zinarin zai magance kwarai kuwa ya halatta a saka tunda ai kaga ya zama larura ne Allah barkar da assalamu alaikum malam Allah kara maka lafiya da nisan kwana amin tambaya ta anan shine sallar mace da namiji shin iri ɗaya ne ko da bambanci wajen ɗaga murya akwai bambanci shi namiji yana iya ɗaga murya yanzu za mu yi sallah a lasfika za mu yi kai ka ji na waje ma ya ji amma ita mace tana iya jiyar da kanta ne kawai an gane za ta jiyar da kanta ba za ta jiyar da wani ba me yasa saboda fitina kar wani ya ji muryarta ya fitino Allah ya gane da wannan ya ce mutum ne wai ya gama sallah bayan ya gama sai aka ce da shi kai ba fa gabar ka kalla ba ya matsayin sallar shi ma malamai sun yi bayani kuma za mu zo mu yi bayani akan sharaɗi na gaba istiqbalul qiblati yana cikin karatu wanda yi sallah ba alƙibla ba ne sai bayan ya ida sai aka ce ba alƙibla ba ne to a adafil wakti zai iya maimaita sallar inda lokaci wannan maimaitawa mai ahalar ya ce wa kullu i'adatin fil waqti fadila duk abin da aka ce inda lokaci kamar to wannan falala ce maimaita sallar ba dole bane da haka sallah ta yi ai kai a lokacin da kai sallar kai kam a wajen ka ina ne alƙibla ne to amma sai daga baya bayyana cewa ba alƙibla ba ne da haka inda lokaci ka maimaita in ba ka maimaita ba ma sallah ta yi